biyo bayan mika wuya da 'yan ƙungiyar boko haram ke yi a halin yanzu tambayar da ke zuciyar 'yan najeriya shine saura kuma me dr muhammad elnur dongel kwararre ne kan shanin tsaro da yaki da ta'addanci a jami'ar maiduguri inda har suka ba da kansu mutane na ya kamata a san abin da suka sani don akwai abubuwan da suka yi sani wanda sun faɗa za a iya kama wanda ba za su da niyya su ba da kansu a cikin gaban goshi kenan to gaskiya gara sai an tantance su kuma wannan tambayan da za a yi musu zai yi amfani kwarai da gaskiya a sanin su waye ne suke karkashin boko haram su wa suka sa suka sa wannan dan ma ba su wasu abun ba wasu abu sun sani kuma zai taimaka a san wasu abubuwa na tambayi kakakin hedkwatar sojin ƙasa na Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka ko menene matsayin rundunar sojin kan yan boko haram da ke yin saranda mun ba mu da wani matsayi face wanda gwamnatin tarayya sai tani wanda kuma kamar yadda ka sani dole ne za a muna da dai jami'an tsaro ƙwararru waɗanda aikin su ne in aka sami irin haka su tallafa kuma su binciki mutanen baya ga haka kuma akwai wasu ka'idoji na aiki da za a ci gaba da su ai yanzu dai muna karɓar su kuma za a ci gaba da haka masanin tsaro dr muhammad elnur dongel ya yi tsokaci dangane da yadda yan boko haram ke yin saranda ɗaya bayan ɗaya amma wanda suka laifi aka same su bai kamata a bar su ba in ma sun bada kansu bai kamata a bar su ba don akwai hikimomi da yawa na bada kai kaga wani zai ji wuta ne ya zama dole ya bada kanshi. Ko a matsayin ku na eh. masana tsaro kuna ganin me yasa suke bada kansu a wannan lokacin yanzu? Eh to ba mafita ne gare su gaskiyar magana kenan ba su. mafita kuma sojojin da gaskiya suke yi kuma sojojin kusan sun kewaye su kusan kotu ina da ina. Ai akwai wasu da ba za su bada kansu ba in ba dalilin sai an sami su an kashe su ba kuma dole za su samu wanda za su bada kansu. Wanda su bada kansu za a samu su bada information da zai amfana sojojin a sanin me yasa suka shiga wannan abun mai. Dr. Muhammad El Nur Dongel Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.